بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا آه، ذا متاش درسينا تريد أشرن دا أشكن كراتم نا ألفية الحديث آه، تا الإمام السيوطي رحمة الله عليه ده شرحين سمنهج ذوي النظر muna cikin babin muktalaful hadith za mu tashi baiti na 641 na'am bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah أو لا فإذ يعلم ناسخ قفي أو لا فرجه وإذا يخفى قفي نعم ya ce aula fa na fi hun qufi aula farajjih wa idha yakhfa qifi aula ai aula yumkinu jam na mun ce idan za a iya jam'i tsakanin madlulin hadisan guda biyu da zahirinsu suke cin karo da juna to a sai a yi jam'i aula ko kuma ba zai iya yi a yi jam'i ba fa'iz yi ulamu nasihun to yayin da aka san wanda yake shine mai shafewar hukuncin wanda ya gabata kofi to sai a bi wannan wato sai a bi shi zuwa sai a bi shi a mayar da shi babun annasir wal mansukh aula ko kuma la ya'lamu nasikhun ba a sanin wanne ne nasikh saboda ba a san tarihi ba farajjih to sai kai tarjihi tsakanin madlulin hadisi tsakanin hadisan guda biyu wa idh fa idan kuma tarjihin ya buya ya zama to bai bayyana ba ba za ka iya tarjihin ba kifi to sai kai tawaffufi hmm. sai kai tawaffufi ba sai a ce ta sakasa ba kamar yadda ake faɗa wadan zai ce wai kawai dalilan guda biyu ta sakasa eh idan ta ara za ta sakasa ba za a faɗa haka ba a kai tsabin shari'u saboda in dai abu ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai sa ya faɗi ya sasara yadda shi eh, sai dai in ka ba yadda za ka yi to sai ka yi tawakufi har domin don ya nuna maka kan cewar shi tarjih din abu ne wanda yake sai da fatahi daga Allah in yanzu ba ka samu fatahin kayi tarjihi ba la'alla nan gaba fatahin zai zo ko kuma an bai bayyana gare ka ba Allah zai bude shi ga wani hmm. sai yayi to sai kai shi yasa suka ce tawaqifi kai tawaqufi a cikin wannan akwai ta'addub akwai ladabi tare da shari'a hmm. yafi bisa a ce tasaqafa <laughs> na'am na'am aw la yumkinu al-jam'u baina madalulai hadisai ko kuma baya yiwuwa a jam'i tsakanin abinda hadisan guda biyu suke nuni gare shi to anan baya kubuta ya zamanto ko za a iya sanin tarihi ko ba za a san tarihi ba to idan aka san annasikh mai shafewa fa iz yu'lamu ya fa idza fa iz to idan aka san annasikh bi thubuti ta'khurihi saboda tabbatar cewa annasir din ya tabbata cewa shine yazo shine ya jinkirin zuwa kofi wato sai a bi shi sai a aiki da shi sai a na aiki da annasir to kuma magana ta gabata akan annasir wal mansub shine nau'in da ya gabata ko na'am ko kuma ba a sanin wanne ne annasir to shi ma in ba a iya sanin annasir to shi ma baya baya wofanta da ya zamanto yana da hali biyu imma an yi yumkina tarjihu ma aula ko dai za a iya rinjayar da ɗayan su ko ba za a iya ba fa in amkan to idan ya yiwu farajjihu ala al-akhar to ka rinjayar da shi akan ɗayan bi wajhin min wujuhi tarjihi to amma shi ma tarjihin ba za ka yi bane yanda kaga dama bi wajhin min wujuhi tarjih da fuska daga cikin fuskokin tarjihi وهي كثيرة to su kuma fuskokin tarjihi yawa gare su qasama al shi al-musannif ya raba su kashi bakwai haka ma a cikin tadribur rawi ya kawo su al da farkon su tarjihun bi halir rawi kayirin jayar da hadisai da halin rawin idan alal misali wanda waɗanda suka ruwaito hadisin farko sun fi sika sun fi aminci bisa wanda suka fito ɗaya suka ruwaito ɗaya hadisin sai a kaddamar da su ko kuma dukkansu suna da martaba ɗaya ta sika amma ɗayansu halinsa ya kasance wato shi imam ne daga cikin a'imma to sai ka rinjayar da shi ko kuma su a'imma ne amma ɗayansu ya fi lizimtar malaminsa a ah, sai ka rinjayar da shi ko kuma ɗayansu yana da kidamu sama. ya yi riwaya daga wajen malaminsa da daɗewa shi kuma ɗayan ya yi riwaya daga wajensa daga baya na'am na biyu tarjihun rinjayar da wato fuskat daga cikin fuskat wato ƙarƙashin a tarjihu bi halin rawi akwai suwar da yawa wannan aqsam ne a ƙarƙashinsa sa akwai wujuhu tarjih da yawa hmm. A yi tarjih halin da halin rawi din zai iya zamantowa halinsa ta fuskar adala sannan a zo halinsa ta fuskar babd sannan halinsa ta ta wato malamansa da iza da lizimtar da ya ma malamansa eh, da halinsa na garin da ya fito eh, duk wannan duk suna daga ciki to sannan kaso na biyu a tarjihun bit tahammul rinjayarwa ta fuskar at-tahammul ta inda ya ruwaito hadisi. Hmm, waje wato a fuskar tahammulin riwayar hadisi idan riwayarsa ya yi ne a bisama'i min lafzi sheik ko kuma ya yi ne a bilkira'ati ala sheik hmm? ko kuma ya yi ne a ta fuskar kitaba ko ta fuskar wijada hmm? ko ijaza duk wannan wujuhun tahammul su ma ana yin tarjihi da su to karkashinsa su ma akwai fuskoki da yawa hmm. والثالث والثالث نأكو ترجيح بكيفية الرواية رنجاية رواية تحني الرواية تحني الرواية الحديثة يعني أن رويتو يا رويتو شيني a majalisar sama ko ya ruwaito shi ne ta fuskar muzakara shi ma wannan kaifiyar riwaya din tana tasiri na fuska ta hudu rinjayar da hadisin da lokacin da ya zo lokacin da ya zo ya zo ne a wajen wato lokacin da bayanin ya zo ya zo ne alal misali a wajen amsawar fatawa ko ko ya zo ne a fuska a kai tsaye ya zo ne in sha'in hukunci ko ko ya zo ne bayanin wani hukunci kaifiyar wurudur kaifiyar yadda hadisin ya zo mm. na biyar rinjayarwa da lafazin hadisin yadda ya zo wanne ne wanda yake a lafazin ya zo mujimal wannan kuma ya zo mu bayyan hmm? to za a kaddamar da wanda ya zama to mu bayyan bisa wanda ya zo mujimal ko kuma wannan ya zo na hikayar aiki ne wannan kuma ya zo na bayanin lafazin da ya zo daga shari'un hmm. ko kuma wajen tarjihin wannan ya ruwaito shi bil ma'ana wannan ya ruwaito shi bil lafzil hadith ne ah. Ah. eh lafzil khabar ba wannan ai zai zamanto zai zamanto da tahammul din ne mm. amma wannan lafzul khabar matanin ya yazo ya aka ruwaito lafazin matanin an ruwaito shi ne riwaya ce ta zo bil lafzi ko ko bil ma'ana mm. kuma lafazin da aka yi amfani da shi lafazi ne mujmal ko ko lafazi ne mubayyan mm. fuska ta shida tarjihun bil hukum eh, rinjayarwa ta fuskar hukunci hadisin ya zo ya insha'in hukunci ne ko kowa ya zo ya shafe hukunci ne mm, yani saboda shi kansa Afon ya zo ya yi taukidin wani hukunci ne wanda ya zo ya yi ta'asisun halafazi da ya zo ya yi ta'asisun hukunci shi ne a gaba bisa wanda ya zo ya yi taukidin wani hukunci mm. to shi ma duk wannan yana daga cikin fuskokin tarji mm. asabi fuska ta bakwai tarjihun bi amrin khariji rinjayar da hadisin bi amrin khariji da al'amari wanda yake ya fita daga cikin wato harkar riwaya da harkar yadda aka ruwaito hadisin wani al'amari daban wanda yake ba shi da wannan ba shi da alaka da wannan to misalan suna da yawa a cikin tadribin rawi a imamu suyuti ya kawo su ya isar da su wajen kusan a fuska wajen kusan ina jin hamsin ko daune ne ko sittin kuma daga ƙarshe yake cewa la hasra laha ba su da iyaka saboda kowane hadisi yana da zauki khas da za ka iya yin tarjihi da sababinsa mm. na'am wa fi kullin min hadhihi sab'ati wujuh na'am a cikin kowanne daga cikin waɗannan kashe-kashe guda bakwai akwai fuskoki masu yawa balaga majmu'uha aksara min mi'a min mi'ati murajjih Matar, su wato majmu'in su taron su gabaki daya na fuskokin wato sun kai sama da wato fuska guda ɗari masu ta fuskar wanda ake rinjayarwa da su li'annal murajjihat saboda abubuwan da suke kawo tarjihi abubuwan da suke kawo karin jayar da hadisi akan wani ba iyakantattu bane ba su da iyaka Abin da yake abinda yake tayar da su kuma abinda yake tabbatar da su ghalabatu zan rinjayen zato abinda ko zai rinjayar da a kan abu ai ba shi da iyaka ba hmm. kullum ma kana fihi dhannu aghlab to dukkan abinda zato ya furin jaye yakunu rajihan ala ghairihi to wannan zai zama to shine mai rinjaye akan wannan sa wa mana ba'd al-ulama at fil ajilla wadansu daga cikin malamai sun hana yin rinjayarwa a cikin dalilai na shari'a qiyasan ala al-bayinat saboda sun yi kiyasi akan wato shaida cewa inda aka zo aka yi shaida ba a rinjayar da shaida akan shaida hmm. a kotu kuna yin kuna rinjayen bayinat

na za a ɗan tsayar da wannan zan ɗan zan je na Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am wa mana ba'd al-ulama ad-darjiha fi al-adilla na'am ala al-bayinat waɗansu malamai sun hana wato rinjayarwa a cikin dalilai na shari'a ta yi kiyasi akan albayyana ta shaida kamar yadda suka ce ba a rinjayar da shaida akan wata shaida ba a tarjihin shaida akan shaida bal shaida wato abin da ke tabbatar da gaskiya ne kuma shaida ɗaya ce saboda aka idan shaida suka ci karo to bai da za a alkali ya yi hukunci saboda wannan shaidar ta ci karo da wannan shaidar ya ce shi wannan malamin idan wato dalilai guda biyu suka ci karo da juna to lazima takhyir aw alwaqf to zabi dole ne sai dai wato mutum yayi takhyir yayi zabi aw alwaqf ko kuma ya tawaqqufi ya tawaqqufi warudda an yi raddin wannan magana yana malikan yara tarjiha albayyinati ala albayyina to ai cewa malik a wajen malik malik yana da ra'ayin cewa za a rinjayar da shaida akan shaida eh, da ita kuke aiki eh. wa mallam yara zalik wanda kuma baya ganin za a rinjayar da shaida akan shaida yana cewa albayyinatun mustandatun ila ta ta'abbudiyya cewa ita albayyana na yaqulu na'am to yaqulu mm. yana cewa ita shaida tana dogaro ne ya zuwa ga wato abubuwa wanda wato ibada ce ta tsayar da su don mm. haka ne la tuqbalu illa bi lafzi shahada ba a karɓar ta sai da lafazin shaida ba za ka ce na sani ba sai dai ka ce na shaida eh, sai dai ka ce ka shaida dole to ga wannan abu ne na ta'abbud mm. abu ne na ta'abbud saboda haka akwai bambanci tsakanin riwaya da shaida saboda haka kasancewar ba a yin tarjihi tsakanin bayyinat wannan ba zai zama cewa ba za a iya tarjihi tsakanin ta ba saboda ita shaida tana da janibin ta'abu wanda riwaya ba ta da shi hmm. saboda haka hatta alal hatta waɗanda da a bisa ƙaunin da ake cewa ba a rinjayar da bayyana akan bayyana wannan ba zai zama to hujja na kan cewa ba a rinjayar da riwaya akan riwaya ba na'am mm, wa idha yakhfa idan kuma a tarjihin ya buya idan ya zama to bai yiwu ba to faqif to ka dakata ga barin yin aiki da ɗayan hadisan guda biyu har sai al'amarinsa ya bayyana فصار ما ظاهر التعارض على هذا الترتيب الجمع إن أمكن don haka abin da yake zahirinsa shine cin karo da juna sai ya zamanto akan sai ya kasance a bisa wannan tartibin ga tartibin na farko aljam'u in amkan yin jam'i idan zai iya yiwuwa don saboda a aiki da dukkan dalilan guda biyu sannan kuma yin izin lura da wanne ne nasir wanne ne almanso to sannan na fuska ta hudu kuma sai a yi tarjihi idan ya ayyana dole sai an yi tarjihi sannan sai a yi tawakkufi hmm. an ce wani kaulin yufta bi wahidin minhuma yufti ne a tawon nusar eh, yufti shi mai yin za a iya cewa yufta din shi ne ma a amu ku ya yi zabdinsa yufta eh. to kuma nan ya yi kife kime eh. <laughs> makasur din kenan mm. Eh, alif ja ne kime hmm. yufta sai a yi ta fatawa da ɗaya daga cikinsu ko kuma yufti shi ne na annazir sai ya fatawa da ɗaya daga cikinsu ko kuma a yi fatawa da wannan a wani lokaci a yi fatawa da wannan a wani lokaci ga wanda imam ahmad ya kan shi sa aka samu riwaya daga wajensa da yawa amma shi ya fi yin wannan akan aqwalus sahaba eh. na'am wa ta'abiru bi tawaqquf yin ta'abirin furici cewar a yi tawakufi shi ne ya fi dacewa bisa a ce a tasako wato su dukkaninsu su zube su saraya kamar da yadda muka ambata daga farko na'am domin ɓuyan rinjayen ɗayansu kan ɗayan wannan kawai yawa wannan dangane da wato la'akari da shi wanda yake izina da waɗannan hadisai din ne a wannan halin da ake ciki ma hatimali an yalhara da gairihi ma kafiya alaihi gaira tilkan hala ku tare da yiwuwar kan cewar zai a cewar abin da ya buya a gare shi zai iya bayyanuwa ga waninsa da ba a cikin wannan halin yake ba ko kuma ma ga shi kansa ya bayyana a gare shi in halin nasa ya canza sama da kowane masani akwai wani masanin Allah mu shine mafi sani ya yi iktibasi na'am wa ghairu ma urida fa wal mukamu tarjama fi ilmi al hadith al hakim yace ah, ah, wa ghairu ma urida hadisin da ya zo da bai samu da wani wanda yake cin karo da shi ba da dalalarsa ba fahuwal muhkamu to shine ake cewa al-hadith al-muhkam wanda yake wa domin tabbataccen hukunci aka kyautata hukuncinsa tarjama fi ilmi al-hadith al-hakimu hakanan al'imamul hakim a cikin littafinsa ulumul hadith ya kulla wannan babi ya sanya masa shi ma nau'i daga cikin anwa ulumul hadith ya kira shi al-muhkam wato al-hakim ne ya ba da wannan lakabi ga hadisin da yake bai samu mu'arif ba na'am wato wani wanda ba a yi wato ba a samu abin da ya ci karo da shi ba daga cikin hadisai بأن سلم من معارضة حديث آخر يناقضه في المعنى yayin da wato ta fuskar da ya kubuta daga cin karo da wani hadisi daban wanda yake wato warware warware ma'anarsa aw lam ya'ti lam ya'ti khabarun yubadduhu ma'ana wato wannan hadisi da zai da zai zamanto da zai da zai ci karo da shi bai zo ba wato da zai kishiyarsa bai zo ba to wannan shine abin da ake cewa almuhkam ai musamma bihi ai wanda ake aiki da wanda aka ambace shi da wannan suna Ai bihi bila shubha. wato ma'ana hadisin da ake aiki da shi ba tare da da ba tare da wani rikici ba haka nan akai haka nan alhakim ya yi tarjama da shi wato ya kulla masa babi ya kulla babi a gare shi a cikin littafinsa na ilmin hadis ya kidaya shi a cikin a matsayin nau'i daga cikin nau'o'in ilimin hadisi annai saburi sahibul mustadrak misalan irin wannan hadisin wanda yake muhkam kafira suna da yawa don mafiya yawan hadisai wato wani hadisi da ke cin karo bai ci karo da su ba hmm. Hmm. da yawa daga cikin hadisi haka ce daga ciki akwai hadisin mafi tsananin mutane a wajen wato a azaba ranar alkiyama waɗanda suke kamantarwa da halittar Allah wanda suke halitta kamar irin halittar Allah wato masu yin mutumin timi Hmm. da kuma hadisin Allah baya karɓar sallah ba tare da tsarki ba wala kuma ba kuma ya karɓar sadaka wadda take da gululi wato da kwange ɓoyewar hmm. haƙƙi Allah baya karɓar wannan to kaga babu abin da ya ci karo da wannan hadisan babu abin da ya ci karo da su ballantana a yi magana kan cewa wannan hadisin akwai nasikh a cikin nasikh wal mansukh ko kuma za a yi tarjihi domin babu wanda ya ci karo da shi ballantana ya saboda haka hadisi ne muhkam wa da kuma hadisin idza wuri al asha'u wa uqimat as-salatu fabda'u bil asha idan aka an aka ajiye abinci kuma aka tayar da ikamar sallah to ku fara da abincin shi babu abin da ya mu'arada da shi wa da hadisin babu auren shigar a cikin musulunci auren shigar wato ka aura mun in aura maka ba tare da sadaki a tsakani ba na'am auren musanya haka suke ce masa asuro eh, toka bud'u bil bud'i eh, al bud'u bil bud'i shine shi shine tarjaman hadisi hmm. وقد صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابا كبيرا عثمان بن سعيد الدارمي يا ربوت يا ربوتو a cikin wannan nau'i wato al-muhkam littafi babba mhm ومن وجود تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلمي yace wa min hudu tashabu daga cikin hadisai waɗanda suke muktalaful hadith din akwai zu tashabu akwai hadisi wanda yake wato mai rikitarwa wato wanda yake ma'anarsa bata bayyana ba lam ta auyiluhu fassararsa ba a santa ba shine ma'anar fa shine fassara al a yi alladhi lam ta auyiluhu wanda ba a san fassararsa ba fala kallam kada ka yi magana a cikinsa taslami sai ka tsira sai ka kubuta eh mu karanta sharhin sai mu zo baitin ta o hoto. mislu hadisi innahu yughanu kaza hmm. hadisu unzila alquran misalin sa hadisin innahu yughanu wato innahu yughanu ala qalbi ah, fa fa in wa inni la 100 marra eh, da kuma kama haka nan ma hadisin unzila alquran ala sab'ati ah, sab'ati ahruf shi ma wanto wannan su ne misalan al-mutashabih a wajensa hmm. na'am wato daga cikin hadisai ai hadisan annab sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake ma'abucin tashabuhi wato at-tashabu yana kamanta da fuska daban-daban mai rikitarwa kamar yadda alkur'ani nassin alkur'ani cewa akwai muhkam akwai mutashabih shine hadisin da ba a san fassararsa ba bal yu'manu bihi wala yu'manu bihi bal yu'manu bihi ana imani da shi amma ba a aiki da shi hmm. ai imani da shi amma tunda ai ma'anarsa bata bayyana ba makasudinsa shine to wani aka ce ta za a zo da abin da yake kuma ba za a aiki da shi ba kuma alkur'ani ya zo ne a hadisi ya zo ne don ya bayyana don bayani ga mutane eh, ya ce to aikin da shi shine ai imani da shi hmm, shine aikin da shi da kuma fawwala iliminsa ya zuwa ga Allah shi kansa wannan aiki ne eh, cewa an jarabe ku da ku sallama da kan cewa ku san cewa sanin ku yana da iyaka kuma abinda ba ku sani ba wannan kai ya zama to dalili da za ku yi raddan abinda kuka sani bal sai ku kyale ilimin sai zuwa ga Allah ku yi taslimi wannan shine ibadar da aka ce ku yi eh. na'am kamar da yadda dai ayar ta ce ah, ah, fa amma allazina warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina to shine ake so amma waɗanda suke neman su san tawilin su to wannan ah, fa amma allazina في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نعم وما أعلم تأويله إلا الله نعم وهل يمكن الابتلاء على علمه تحذي إيه يواء إلى إلم ون المتشابه أنقو إلم الناس كوكبا وان سنشي في الله عز وجل ورسوله صلى الله, صلى الله تعالى عليه وسلم وان قولاني للعلماء to waɗansu jama'a ta malamai suka tafi zuwa ga na farkon cewa za a iya gano fassararsa wal aksaruna mafiya yawan malamai ila suka tafi zuwa ga kauli na biyu ba wanda ya sani ba da wanda ya san fassarar sai Allah to magana akan wannan wato a jerarsa tana da yawa tana da tsawo wato yana da hanyo yana da tafri'at da yawa rassa da yawa don haka ne sai ya ce kada ka yi magana a kan almutashabe sai ka kubuta sai ka tsira daga wato zai karkata a cikinsa domin aya ta yi wato ah, ta nuni akan zargin masu bin wato almutashabe da kuma siffanta su da azai karkata da neman fitina da kuma ta yi nuni akan yabo akan kirari yabo ga waɗanda suka fawwala iliminsa ya zuwa ga Allah kuma suka miƙa wuya suka sallama masa kamar yadda Allah ta'ala ya yabo ga masu imani daga yabo Arab Khattabi Abu Sulaiman Al-Khattabi yace Innal mutashabiha ala darbayn shi hadisai mutashabih ala darbayn kashi kaso nau'i biyu ne na farkon su akwai wanda in aka mayar da shi ya zuwa ga al-muhkam kuma aka yi izina da shi sai a san ma'anarsa

ƙarshen maganar alkhattabi kenan shi alhadithul mutashabi misalin sa kamar faɗin annab sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi innahu yughanu ala qalbi wato ana lullube zuciyata kuma ni ina neman gafara Allah a tamarra. muslim da abu dawud da wani su suka rawaito wannan hadisi daga hadisin al al-muzani abu abdullah Allah ya yarda shi to wannan a wajen imam al-bukhari yana daga cikin al-mutashabih wannan wanda yake la la yakhlusu fi ma'anahu. ko la yukhallas kai kace la ya ni na ya zabun to la ya khulusu mm fi ma'ana ku ai ba المتشابه شيني لا يخلص fi ma'anahu gaskiya ya kamata a ce an ambaci an ambaci fa'il mm. to ai hatta man aka ce la yukhlasu fi ma'anahu mm. ila madha ya kamata a ce akwai ila wannan wanda yake ba a tantancewa a cikin ma'anarsa mm. min at-takhallus kenan wa kan su'ila al-asma'i an tambayi al-asma'i akan wannan hadisi sai ya ce da zuciyar da zuciyar wani annabi sallallahu alaihi wasallam ce to da sai ne magana a kansa sai dai su larabawa suna suna cewa cewa alghaina shine wato girgije wanda yake siriri kashan magana yace to amma wannan dangane da maganar larabawa ce amma dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan iya ba hmm. da ladabi saboda waye ina kai ina sanin halin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wani sirri ne tsakaninsa da Allah saboda haka shi da ya faɗa shi ne ya fi sanin ma'anar wannan saboda haka shi sa suka kirga shi a cikin almutashabi mm. ah. mm, shi kenan fala ta kallam taslami <laughs> ah. na'am وقال بعض شراح الحديث to waɗansu daga cikin masu sharhin hadisi suka ce faɗinsa da ya ce layuganu ai ana lullube zuciyata da wato hasake waɗanda suke daga ubangiji mhm. to idan na farfado daga waɗannan abin da ya lullube zuciyatawa kuma waɗansu hasake suka samu gare ne daga cikin wannan haske to sai na ɗauki wannan kamar wato zunubi ne sai na nemi gafara Allah wannan shi ne sha'anin almutaharin wanda aka isa matuka wajen tsarkake su akwai waɗansu akwal ɗin ban da wannan <laughs> hakanan yana daga cikin alhadithul mutashabih misalinsa hadisin da ya ce an saukar da alkur'ani akan haruffa guda bakwai to ku karanta abin da ya sauƙaƙa nasa to ya gabata kuma cewa wannan yana daga cikin hadisai mutawatirai ba a san su ba ba hmm, a san su ba hmm. to imamul suyuti ya faɗa a cikin al-itqan to an yi saɓani a ma'anar wannan hadisi wajen wato kauli guda arba'in na farkon su na farkon waɗannan akwal ɗin cewa wani hadisin yana daga cikin almushkil wanda yake wato mai rikitarwa wanda ba a san ma'anarsa ba domin harafi yana gaskatuwa a harshe a yaren larabci akan harful hija kuma yana gaskatuwa akan kalma kuma yana gaskatuwa akan ma'ana da kuma akan jiha to ibnu sa'adan na nahawi shi ya faɗi wannan sannan ya ambaci sauran akwal ɗin to kai ka koma ya zuwa ga wannan littafi in kana so al-itqan fi ulumil qur'an Allah shine mafi sani eh al-itqan fi ulumil qur'an a ciki Imam Suyuti ya bayyana ma'anar sab'atu ahruf din me ake nufi da wa'annan al-ahruf din to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik